a ranar 13 ga watan Fabrairun kowace shekara ranar ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar rediyo ta duniya don haɗa kan al'umma daban-daban a faɗin duniya baki ɗaya. Takin wannan ranar dai shine Radio and Peace wato zariyo da zaman lafiya wanda ake kokarin ganin cewa an daɗa ajiye dama al'umma game da irin mahimmancin wannan rana. Saboda mahimmancin wannan rana ne dai kungiyar masu sauraron rediyo suka karama wasu kafafen yaɗa labarin haɗa da gidan rediyon sashen Hausa na muryar Amurka wanda kuma tambayi shugaban kungiyar Alhaji Abdullahi mai dungus ko me yasa suka rama wadannan kafafun yada labarai na gida da na waje a da sashen hausa na murya amurka sai ce da ni eh to alhamdulillah mun ɗauki domin mu karrama dukkan wayansu gidajen rediyo da suke da shi na cikin gida har ma da na waje baki daya domin irin gudunmawa da suke bamu wajen da suke watsa labarun su ba dare ba rana kuma ko da yaushe muna nan da radio mu ba ma tsallake su da dare ne ko rana ko na safiya to dalilin irin wannan shirye-shirye da suke nuna mana ta fannin wajajen da ake yin fannin tsaro ne a'a lafiya ce zamantakewa ne na zama da dukkan inda ake cikin zaman lafiya to wannan ta fannin gidajen rediyo muke fahimtar junanmu domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dukkan wani abubuwa ko na cuta ko na lafiya ko mai daidai da fannin rediyo ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce masha Allah Allah ba su lada da dukkan irin gudunmawa da suke bayarwa. ganin cewa a cikin kafafen yada labarai da ku karrama har da ma muryar Amurka. Kamar menene muryar Amurka ta yi don burge ku ne? Eh to alhamdulillah a cikin muryar Amurka wato akwai irin shirye-shiryen da suke bayarwa ta fannin daban-daban ta fannin za zaka ji har talaka tukuna zai zo har ta fannin gidan rediyo na Amerika ya bada gudunmawansa domin samun zamantakewa a tsakani ko kuma na tsaro sai ka ji ana tambayar mutum a wannan fannin to a gaskiya irin wannan programs da suke aiwatarwa din shine ya samu musamman domin mu karrama su da kuma ma'aikatan su jajirtattu da suke bayar da shirye-shiryen labarun su ba tare da wata tangarda ba ba ma kamar kai kan ba mu da abin da zamu ce maka na jihar Borno sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi da irin gudunmawa da kake bayarwa ta wajen watsa watsa shirye-shiryen jihar Borno. To wai ko me sauran mamobin kungiyar ke cewa ne game da wannan rana? A sunana Idris Nuhu Waziri a nan Maiduguri sannan ina rike da mukamin mai ba kungiya shawara ta fuskoki da dama kamar ta sauraron rediyo. A wannan rana muhimmiyar rana ce ba don komai ba saboda irin gudunmawa da rediyo ya bada sannan kuma rana ce wadda take muna nuna farin cikinmu domin mun samu kusan rabin ilimin da muke da shi ta fuskar rediyo ne kamar akwai wani wayewa da za a ce rediyo ta haifar haka cikin jama'a na sanin wasu abubuwa wanda suke boye? Sosai sosai. Misali yanzu mu muna nan Najeriya. Najeriya din ma muna arewa maso gabas a Borno State. To amma yanzu haka idan ka tambaye mu menene yake faruwa a ƙasashen Turai ko ƙasashen Amerika ko ƙasashen Asiya da waɗansu jihohi da waɗansu garuruwa da waɗansu mashahuran mutane duk mun san su amma ta fuskar rediyo don ba mu taɓa zuwa wajen ba. Farko dai na Jidda Adam ni ne magatakardan wannan kungiya mai suna ƙungiyar masu rediyo ta rashin jihar borno ya wuce gaskiya muna ga rediyo kamar makaranta ne a wajen rediyo ya ilmantar da mu ya nishadantar da mu ya ƙatar da mu kuma ya fa'idantar da mu sosai ba kaɗan ba a cikin wannan ƙasa mu ta najeriya wasu abubuwa sukan faru ba ma samun ba ma ji sai dalilin rediyo musamman ma wannan ƙungiyar mu kuma rediyo labari baya fitowa mai gaskiya sai a gidan rediyo shi samu ka bara muhimmancin fitowa mu zama mu ta nuna namu murna da kuma alfaharin cewa lalle wannan rediyo dole mu zo mu ba da namu gudumawa 100%. su masu sauraron rediyo kenan a jihar Bondo ke da mahimmancin wannan rana gare su da kuma aka keɓe ranar sha uku ga watan Fabrairun kowace shekara. a Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.